Bismillahir Rahmanir Rahim. Nur Albi. Babi na ashirin. Da ita din ne ba zai iya fuskantar amininsa ba, da baya iya ɓoyewa kowane sirrinsa amma yanzu kan ban da wani. Fakin direba ya Abdul da ke gaba gefen direba ya fita ya ba su guri. Hannunta da ke cikin nasa ya yi wa kisan a hankali tare da farta. Take Gyaɗa masa kai tai a hankali tare da buɗewa ta fito suka wuce ta ƙarasa take Fuskar ta sanye da gilas. kai tsaye ɗakin abbanta ta nufa cikin sa'a tana nokin ƙofar a hankali ta murɗa ta tura mami da ke zaune tana masa waya shigowar ta kenan ta ɗago suka haɗa ido faɗuwa gaban ta yi ganin mami. ta sauke idanuwanta ƙasa dama ta zara gilas ɗin idanta tunda ta iso ƙofar ɗakin a hankali ta ƙaraso gefen moman tare da sunkuyawa cikin tsananin girmamawa a natsa ta ce Mami, ina kwana bayar da take ta kashe bata da ikon fita ta bar ɗakin tunda lailan ta riga ta shigo kuma ga abban idansa biyu tun shigowar lelen ya zuba mata idanuwansa da ke bayyanar da tsananin farin cikin da zuciyarsa take ciki na ganin ta gabansa a yau ɗin hannu yake son miƙa mata amma ba hali don haka wani sassanyen murmushi ne ya mamaye kan fuskarsa da ta haske sosai na ciwo da kuma hutawa da fatarsa ke yi ba tare da Mami ta jiyo da kyau ba ta kalle ta ta amsa gaisuwarta tana komawa gefe ta zauna kan lafiyayyar shofar da ke ɗakin ta ɗauki newspaper tana dubawa saboda ita ma zamanta a turai ta samu ci gaba na wayewar kai da zurfa ɗan iliminta sosai ba laifi duk da matsi da takurawar da su umma jamila da su ya karima suka yi mata akan ta dawowar ta najeriya saboda suna buƙatar shiga jikin sa'ada sosai amma ba dama saboda koyaushe cewa ake bata ƙasar ita ma duk suka yi waya da ita bata nan koyaushe cikin tafiye-tafiye take don haka sun san ko za ta bari su shiga arzikin gidan ab taraki sai uwarta da ta haife ta ta dawo najeriya da ita suna da dama da ikon juya ta son ransu ita kanta moman ta matsa a sallama abban su tattara su koma najeriya a yi ta a kare su umma jamilan su san ba da sa'ada aka ɗaura auren ba jikinta sanyi ya da yanayin moman don kuwa har gobe har ran da numfashinta zai bar ta ba za ta daina jin ƙauna ga girman momi a ranta ba Idanuwanta ta maida kan kafanta da ke sakar mata murmushi, ta ji wasu hawayen farin ciki na cikowa idanuwanta. Ta ƙarasa gurinsa ta rungume sai yana zaune. A hankali hawayen idan ta suka gangaro ta kira sunansa cikin wata murya da ke bayyanar da irin kewarsa da ta yi ta ce, Abba na yi kewarka, Abba kullum da kewarka na tashi na wani na kwana. Murmushinsa ƙara faɗaɗa kawai yake yana jin ina ma zai iya rungumar ta shi ma. wani irin ƙauna yake yi wa Laila fiye da kansa da duk abin da yake da a duniya. Ƙaunarta daban take a zuciya da rayuwarsa, ba zai taɓa ƙaunar lelansa da kowa ba. Sai Sa'ada wadda yake ƙaunarta sosai, sai dai tausayin maraicin lela da rayuwar da ta taso ciki ya sa ƙaunarta ta ɗara ta Sa'adan cikin ransa. Ba wai don fifikon ganin dama ba kawai. Sun jima a hakan cikin tsananin kewar junansu kafin ta sake su a hankali ta ɗago tana kallonsa. idonta har lokacin da sauran hawaye ta saka fararen yatsun hannunta da ke sanye da zoben white coat guda biyu marasa hayaniya ta share hawayenta tare da sakin murmushi tana sake kallonsa ta ce abba allah ya baka lafiya na ji muryarka kamar yadda kowa ke jin muryar mahaifinsa na ji ka kira sunana da bakin ka sanya ni wani aikin kyakkyawan murmushi ya sake mata yana ɗan rufe ido alamar ranar na zuwa insha Allah Momi na zaune har lokacin tana jin su bata waiwayo ta kalle su ba. Haka ta wani tana zaune makale kusa da abban har yamma. Abinci ma a ranar ita ce ta basa saboda ta yi tsananin kewar hakan. Sai kafta magariba Anta Sa'ada ta iso kuma daga airport direct asibiti ta zo. Don haka tana shigowa da tsananin murna na farin ciki ta so tarbarta sai dai ganin momi na zaune kuma ita ta tarba 'yar tata shi yasa dakatawa. bata isa gurin sa'ada ɗin ba sai dai daga inda take cikin takaita bayyanar da farin cikinta saboda gudun ɓata momi rai ta yi wa anta sa'ada ɗin barka da zuwa tare da miƙewa ta janyo ɗan ƙaramin akwatinta Wada ɗaya da ta zo da shi ta kai gefe ta ijiye gurin abba sa'adan ta zo cikin natsuwa da farin cikin ganinsa ta zauna gefensa tana gaida sa tare da masaya jiki Zaba mata idanuwan sai yana kallonta cikin farin ciki tare da tausayinta mai girma cikin ransa. Tabbas Sa'ada mai haƙuri da tawakkali ce, tunda bata bari son abin duniya ya hana ta barin 'yar uwarta ta a ruwan da aka ce din ba. Kawu Sa'idu ya sanar da shi komai, don haka har abada ba zai daina saka wa Sa'ada albarka ba da gode mata. Tunda an ta Sa'ada ta iso momi take nan nan da ita, sai jikin lelen ya sake yin sanyi. Tana son sakewa da anti sa'adan amma ta kama kanta saboda gudun bacin ran mumin. Ana gama sallar magariba sai ga A Abdul yayi nokin a hankali ya shigo ɗakin sanye cikin white kaya da blue amani sai jaket ɗin sanyi mai tsayi da ta kai gwiwarsa. Kamshin turarensa na tashi a hankali ya kalli momi cikin tsananin girmamawa ya gaida ta. Da yake ta saba da shi sosai saboda komai na ɗawainiyarsu shi yake zuwa ya yi, shi yasa suke da sabo cikin sakewar fuska da kulawa ta ce, Lafiya kalo Atul jiya sai ka tafi baka bari na dawo ba. Murmushi yana cewa na kira wayan na ji a kashe ya sa na wuce dan kawai. Za ta yi magana suka ji shigowar turaki wanda kamshin turaren turarensa ya fara shigowa ɗakin kafin shi ɗin ya shigo. Yana sanye cikin navy blue kaya. Hasken fatarsa ya fito sosai saboda duhun kayan cikin nasa. Hannunsa da ke sanye da agogo da tsadaddan turaren da ya san aminin sa yana amfani da shi tun lokacin yana lafiyarsa. cikin arzikinsa ya saba duk zai zo gurinsa sai ya zo masa da shi don haka cikin natsuwarsa da kamewarsa ya karasa shigowa ɗakin duk suka yi suna ɗan rage kallonsu daga kansa sa'ada kallo ɗaya ta yi masa da ɗan sauke kai tare da buɗe baki ta gaida su cikin girmamawa a hankali ya amsa tare da ɗan kallon gefen momi suka gaisa yana tambayar ta jikin abban da ke kallonsa da dukkanin ƙauna irin ta ɗan uwa na jini da yake jinsa. sa Daga inda take zaune ta saci kallon abbanta da momi har ma da anta sa'ada. Kafin ta ɗan saci kallon gefensa ta ga yadda ƙwarjininsa take ya cika idan dukkanin waɗanda ke ɗakin. Sai ta ji kunyar da babu dalili ta kama ta. Don haka a hankali ita ma cikin natsuwa kanta a ƙasa ta ce abba barka da shigowa. Bai waiwayo ba ya amsa mata a gajarce cikin kamewa. Saboda idan ya yi gangancin waiwayowa ya kalle ta wurin amsawa za a iya gane halin da suke ciki. Na haka ga gabaki ɗaya hankalinsa na kan Mahmud da yake magana da shi. Miƙewa ta ta sulale ta fito, momi ma dama duk fita za su yi. Don haka gabaki ɗayansu suka fito a ɗakin aka bar su daga shi sai abban. Suna fitowa wajen momi ta ja su ada suka nufa inda za su zauna ta je ta siyo mata ginger drink mai zafi suka zauna suna sha. Ita ma zama ta yi a can gefe tare da fidda wayar ta jiki a mace ta rasa wa za ta kira. Sai ga kiran Anna ya shigo wayarta. Wani sanyayyen murmushi ne ya sauka kan kyakkyawar fuskar ta ɗauki wayar a natsa cikin farin cikin jin annan ta fara soke nan nauyin numfashi ta ce, Na gode anne. Murmushi annan ta sake jin irin numfashin da Lailan ta sake na samun saukin damuwar ƙarfi ta ce, Kina asibitin ne har yanzu tare da momon ku kenan. Sun kuyar da kai ta yi ta kuma sauke wani numfashin kafin ta ɗago ta saci kallon ta sa'ada. Yanda momi ke magana da ita cikin tsananin ƙauna da kulawa irin ta mahaifiya zuwa ga irta Jin ta yi idanuwanta suna ƙoƙarin cikowa da hawaye a karo na farko da ta ji kewa da maraicin rashin uwa. A da rayuwarta ba ta san jin daɗi ‘yanci ko walwala ba. Ba ta san wani kwanciyar hankali ba ko wata ‘yancin da har za ta yi kewar uwa. Ba ta da lokacin kanta, ba ta da na mahaifinta, koyaushe rayuwarta a cikin hidima da ɗawainiyar momi da anti sa'ada da dangin momi take. Ba ta samu ‘yancin kewarta ta mahaifiyar ba sai yanzu da ta yi rayuwar ‘yanci. Gata jin daɗi da kwanciyar hankali. Tabbas ita ɗin Mareniya ce, ba don Anna da Abba ta rage ba har ma da Mam Na'ima da ke kishiyarta sun ba ta ƙauna da kulawar da bayan Abbanta da Anta Sa'ada babu wanda ya taɓa ƙaunar ta haka. Me yasa mami ba za ta ƙaunace ta ba ko da so ɗaya ne? Aron ta har ko da yaushe mami za ta ci gaba da zama uwa gare ta. Ko da ba za ta taɓa ƙaunar ta ba ko yafe mata laifin mahaifiyarta da take kallon ta da shi. Ƙoƙarin mai da hawayenta ta yi a sanye ta ce, Anna ina son zan biyo su Abba idan an sallame su. Murmushi Annan ta kuma yi a natse ta ce karatun naki ba. Kin riga kin fara, haka za ki yi haƙuri ki lallaɓa ki gama kafin ki dawo. Ko ba komai dawowar ki ai dole ne idan har za a sanar da Na'ima matsayin ki zaman ki a can na da haɗari. Don haka ki ci gaba da kiyayewa kar ki yi maganar da kowa ko da wasa fa. Ba yanzu ne lokacin da za ta sani ba saboda akwai zafi kishi sosai a gun Na'ima. ki ci gaba da rayuwarki ba ki da alaƙar komai da turakin bayan ta abbanki a yanzu tun da nan ma ba kowa ya san matsayin ki a gunsa ɗin ba sai kin gama karatun tukunna za ki dawo kafin a yi komai kowa ya shaida ke matarsa ce tsit laila ta yi saboda ba ta da bakin magana akan maganar anne da ke gargaɗar ta akan ta tsaya da alaƙar abba da 'yan riƙonsa tsakaninta da abba turakin kunyar kanta ma ta ta kama ta sosai tunowa da barin da ta yi cikin da ta samu ta yaya za ta fuskanci kowa da cikin ko sama da ƙasa za ta haɗe ta san ba za ta faɗa wa na'ima cikin waye a jikinta ba annan ma bata san ta yaya za ta iya bari ta haɗa ido da ita ba da ciki a jikinta uwa uba anta sa'ada da a farko take masa kallon mijinta ne ga su umma jamila da su ma suka faɗo mata a rai matuƙar kuwa suka ci cikin jikinta na wanda suka san mijin anta sa'ada ne umma jamila za ta iya rataye ta saboda irin tsanar da take mata da baƙin da suke mata mai jinin cin amana wato tabbas akwai tashin hankali idan da cikin bai fita ba haka ma akwai masifa mai girma a gabanta idan ta kuskura tsautsayi ya sa ta samun wani cikin wannan tunanin ya ɗaga hankalinta matuƙa saboda duka wannan tunanin bai zo kanta ba sai yanzu da maganar anna ta tunatar da ita shin ya za ta yi da rayuwarta duk cikin abba ya ɓulla a jikinta bayan babu wanda ya kawo ta ya ce ga ta nan an kawo ta gurin mijinta Daga sama zancen aurenta da shi ya bayyanar mata. Gama wayarta ta yi da alli ba a cikin natsuwarta ba, saboda yanzu kam komai ya tsaya mata a kai. Uwa take bukata a yanzu kamar momi da ke ɗawainiyar sa'ada, don ta kwanta jikinta ta sanar da ita abin da yake faruwa a rayuwarta. ta sa'ada ce tamkar uwa gare ta wani lokacin. Ita kaɗai take iya faɗawa komai, amma momi ba za ta taɓa barin ta sakewa da ita ba. saboda ta san ita ma ta yi kewar ‘yarta don haka take kallon su daga nesa cikin burgewa da kuma kulawa da juna. Fitowa ya yi daga ɗakin Abba wayarsa a hannunsa. Yana ƙoƙarin ɗaga kiran da ya shigo wayarsa idanuwansa suka sauka a kanta. Jikinta duk a mace ya zuba wa momin ido. Yana iya hango yanayin da take ciki na kallon da take wa momin. Wani iri ya ji har cikin ransa na yadda take a kaɗaice tana masa kallo daga nesa. Jin kamar zuciyarsa ba za ta iya ɗauka bai sa shi ɗauke kai daga kallon gurin ya nufi inda take. Tun kafin ya ƙara so ta ji ƙamshinsa na tunkaro ta. Ta ɗan waiwayo ta zuba masa fararen idanuwanta da suka tara hawaye. Sai dai ba sauka ba ta fara ƙoƙarin maidawa tare da sauke kai daga kallonsa. Yana zuwa inda take a natse ya furta. Mu je sanyi yana sauka. mahamud ya riga ya yi barci. Kallon inda sumomi suke ta yi tana cewa. Ina so zan bi su momi da anti sa'ada nima na kwana gurin momi. Kallon ta ya jiyo yayi da kyau kafin ya ɗauki ido yana kashe wayar hannunsa ya ce, Kin tabbata za ki iya binta? da kai ta a hankali tana ɗan ɗagowa ta kalle sa. Ba musu ya barta a kan tabi su momin ya tafi A eh, Abdul ya kai sa gida, ya dawo ya ɗauke su zuwa gidan momin. Da A eh, Abdul ya fakin suka fito har da lailan daga mota. A eh, Abdul ko juya motar ya wuce. Suna ƙoƙarin shiga gidan momi da bata lura da har da Lailan ta sauka motar ba ta tsaya tare da kallon Ta ta kuma ɗauke kai lokaci ɗaya tana cikin yanayin ta na rashin son ɗauguwar magana da Lailan ta ce, One sitting room, one bedroom ne, ki koma masaukinki za mu matsu da yawa. Kasa motsawa Laila ta yi saboda wani irin yanayi da ya shige ta. Ta sauke kai don dama bata wani ɗago kai gaban momin sosai. Hanta Sa'ada da tun a asibiti take fama da momin ita ma jikinta sai ya mutu. Cikin rashin jin daɗin abin da Momin ta faɗa ta ce, Momi ta riga ta zo kuma za ki ce ta koma. Za ta iya kwanciya a falo mana. Ni ma a falon zan kwana, zan kwana tare da ita. Wani kallo Momin ta yi wa Sa'ada kai tsaye ta ce, Na faɗa cewar za mu matsu ban ce babu gurin kwana ba ne, idan an kwana za mu matsu a gidan shi ne magana ta. Me na damuwa tunda tana da masaukin da ya fi nan? Ta koma can ko ba komai kowa zai fi sakewa a inda yake. Magana an ta sa'ada ta sake buɗe baki za ta yi Laila ta riƙe hannunta cikin natsuwa. Tare da girgiza mata kai cikin sanyin jiki ta ce sai da safe momi. An ta sa'ada gudu na yi. Jiyawa ta yi ta bar gurin ta fara takawa a hankali tana tafiya. Sai ga taxi ta tare ta shige ba tare da ta waiwayo ba. Sai da ta shiga mota hawa da ke ta suka gangaro. Ta sanya hannu ta share a hankali saboda har zuciyarta ta yi kiwar kasancewa da su yadda suka saba. Ita da Anta Sa'ada da Momo. Ta suyo dai rana ɗaya su kwana guri ɗaya ta yi wa momi hidiman da ta saba ko na dare ɗaya ne. Saboda ta san ita kanta momin ba za ta rasa kewar hidimar da take mata ba ko da sau ɗaya ne. Akwai nisa don haka ko da ta isa gida ƙarfe goma ta ɗan wuce. Kai tsaye ta saka kwat ɗin ƙofar ta buɗe ta shigo. Yana zaune falon sanye da kaya farare yana shan Red Bull drinks. A hankali idanuwansa kan TV amma da alamar ba kallon yake ba. Kamar ya san za ta dawo ɗin shi yasa yake zaune a falon. Waiwayowa kaɗan ya yi kalle ta bayan ya kalli tayin. Ya ɗan rufe idonsa ya buɗe ba tare da ya iya cewa komai ba. Sai dai zuciyarsa ta ɗauki ɗaci. Ya kalli fuskarta da take ƙoƙarin ɓoye damuwarta, ya ga yadda idanuwanta suka soya. Ya ɗauke kai tare da ijiye drinks ɗin hannunsa ba tare da ya ce komai ba. A ka'idarsa abu ya yi tsananin ɓata ransa baya magana. Ɗauke ido yake a kai saboda kaucewa fitina. Shi yasa ba a gane fushinsa da ɓacin ransa a sauƙaƙe. Fahimtar hakan ya sa ta wucewa bedroom ta tuɗe ta shige taila ta yi wanka. Tana fitowa ta sanya kayan barci masu santsi black ta haye gado ta kwanta. Ko da ya shigo ɗakin ta daɗe da yin barci ta ne Don haka gyara mata rufa kawai ya tare da komawa ya zauna kan sofa. Saiti da ita ya zuba mata bayan idanuwansa da suka ɗan sauya. Washe gari fes ta tashi ta cire damuwar komai a cikin ranta. dama tun asuba da suka yi sallah take cikin jikinsa a ciki ta yi baccin Don haka tana bude ido a kan fuskarsa da ke duk da tata ta fara sauke idanuwanta tana kallonsa cikin wani irin yanayi da ke rura zuciyarta a kansa dogon hancinsa ta kalla da idanuwa kafin ta gangara da idon kan bakinsa wani siririn murmushi ya saukar mata lokacin da take jin hannunsa na sake zagayowa bayanta ta san idansa biyu don haka ta fara ƙoƙarin zamewa ya matse ta yana buɗe idanuwansa da suka yi laushi a kanta. Kallonsa tai tana murmushi da wata siririyar muryar da ta juya kansa take ta furta. Good morning Abba cikin kunnensa. Ita kanta ta san saukar numfashinta cikin kunnensa matsala ne. na haka yana buɗe idansa da suka fara soyawa a kanta ta zame da sauri ta yi toilet ta shige. Brush ta fara yi ta madubi ta ga shigowarsa toilet ɗin. Ta saki ɓoyayyen murmushi tana zara brush ɗin daga bakinta. Yana zuwa ko ya ɗora bakinsa a kan nata tare da janyo ta jikinsa. Yana cira ta sama suka jingina jikin jakusi. Yana ɓalla botirar rigarta ga baki ɗaya suka cire suna zubewa ƙasa. Botiran gabar rigar dama su ne ke riƙe da rigar saboda santsinta. Don haka suna zubewa rigar ta bar jikinta. Hakan ya sa ta mannuwa da ƙirjinsa saboda jin nauyin wani irin kallon da yake zubawa jikinta. Wanka ta fito sanye da baturuf ta nufi gaban miro ta zauna a natsa ta shafa body oil kafin ta shafa sufuri da su body mist. Gashinta ta gyara ta kama da band kafin ta nufi kayanta da ke jere cikin closet ɗin ɗakin da yake matsayin nata. Shirt pencil jeans ta saka wanda iyakacinsa cinyoyinta da farar riga da take ina buɗe kamar wadda aka yanka da scissors. Sai dai designer ce kamar yadda bata saka kayan ba designers ba. Slippers ta zuro ta fito ta nufi kicin ta haɗa masa tea da honey pancake. Ta fito masa da shi ta ijiye a dining. Dan ita ma green tea ɗin nasa za ta sha shi take sha'awan sha. Kicin ta koma ta ɗauko 'yar kullum ɗinta wato madara mai zafi a kwaf. Tana fitowa yana zama dining ɗin sanye da fararen kaya marasa nauyi. Rigarsa transparent ce sosai da ta bayyanar da haske da lafiyar fatarsa. Zama ita ma aje kwaf ɗin hannunta tai tana ƙoƙarin komawa nata kujerar ta zauna. Ya kamo hannunta yana bin fararen cinyoyinta da suke ɗaukar idonsa da kallo. Ya janyo ta ta zauna kan cinyarsa tana sake murmushi. Ta goga masa gashin kanta da ke ɗaure ya shaƙa ƙamshin da ke cikin gashin ya lumshi ido. Yana buɗewa a kan bayanta da ke bayyana cikin rigar wadda da ita da babu kusan ɗaya. Zumar da ke jikin pankek ɗin ta kalla tare da sake wani murmushi. Ta jiyo ta kalle sa ta ɗauko pankek ɗin ta kai bakinsa a hankali ya karɓa. Yana ci yana kallon hannunta da ke basa. wani mayan murmushi ya sake ganin zumar da ta zubo a gabar rigarta ya ɗago ya kalli cikin idanta da ita ma shi take kalla ɗin ya ƙarasa cinye fankek ɗin bakinsa tare da birkito ta da kyau ta zauna kan cinyarsa suna fesin juna ya kuma kallon rigar da alamar wata matsayin tambaya ya buɗe baki ƙasan makoshi ya ce kina sake gwada haƙuri na ne wani murmushi ta sauke tana kallon inda zubar ta zubar mata ta sake ɗagowa ta kalle sa tana sake murmushi har lokacin hannu ya kai idan tana kan fuskar ta yana jifar ta da nasa murmushin ya kama rigarta da ke yala-yala ya barka biyu daidai ya zari ya yi wurgi da ita gefensa fadin lace ce a jikin tafaratas ya dago ya mata wani kallo yana ci gaba da cin pancake din da take saka masa a baki a natse zamar da ke eje cikin glass bottle ta dauka ta sake zubawa cikin pancake din sosai yana gani ya saki wani murmushin mamakinta da neman maganar da take bai ce komai ba ta kuma ɗauko fankik ɗin tana zubar da zumar sosai ta nufo bakinsa tare da saka masa a baki dukkanin zumar ta bata bakinsa ciki da waje saboda yawan da ta yi yana gama taunawa ta kawo bakinta a hankali ta fiddo harshen ta ta fara lashe zumar da take wajen bakinsa wani firgitattun kallo ya sakar mata saura kiris numfashinsa ya kusa barin jikinsa ya sake matse ta jikinsa yana kallonta idanuwan suna soyawa yana kallon ta ta gama lashe zumar tas ta kuma ɗauko wani yankan pancake ɗin yana ɗagar da zuma ta nufo bakinsa ya rike hannunta yana kallon idanuwanta da murmushin da ke kan fuskarta ya zuba wa hannunta da ya riƙe ido yana kallon yanda zumar ke ɗiga kan ƙirjinta yana gangara har cikin bura ɗinta inda yake kalla ta kai idonta ta kalla tana ƙoƙarin mai da pancake ɗin kan plate ya riƙo hannunta tare da kaiwa bakinsa ya karɓe ya cinye yana kallon zamar da ke gangara kan jikinta ya sake matso ta jikinsa sosai yana sake ba ta damar matso mata da ƙirjinta so mahi saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya